in shi ma الحمد لله المنزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب الذي انزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو تلا بهديه إلى من تلا أما بعد السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna sha biyar ga watan ramadan hijira ta babba ɗan babba farin zaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyar wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba musau allah ya ji allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallah nan bayan gidan manjinawa cikin wannan gari na kusau inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah da sunayensa masu ƙarfi da sifofinsa maɗaukaka allah ka sa ƙur'ani ya zama sababin tsira ga yin duniya da muna tafiya muna cikin suratul ma'ida muna ayata ta 90 ko biyu daidai jiya mun karanto abin da yake da alaƙa da sababin saukar ayar da kuma ababen da suka faru don mutum ya gane irin yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka sha wahala saboda addinin nan da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya sa sashen mutane da sashi suka zama jarrabawa tun daga lokacin da Allah ya ke ƙala ka bilawa min hajjamiya aka ce wa annaba adamu ku daga aljanna ta za ku zo duniya ba a zukun bi ba a nuna sashi biyu yana yin sashi Allah ya ce ka in ya ake yin na kuma ne hudar amma zan turo annabi da littafi da shirya duk mutumin da ya fi shirya da annabi من اتبع هدايا فلا يذل بذي قصي با ولا يشقى sannan kuma ba zai sha wahala wannan yasa babu wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye farisi da ya ajiye kishiya lokacin da za ka samu musulunci yana da kishiya shine kafirci mumini yana da kishiya shine munafiki haka haka Allah ya tattara su yake wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan na jarrabi sashen ku da sashen sai Allah yake a tasbiru ko fa ya hakuri kuwa sai yake wa kana rabbuka rasiya ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gani wanda aka kawo abu irin wannan aka jarrabi sashi da sashi wanda zai yi hakuri da wanda ba zai yi hakuri ba akan wakan lawa bismillah da janna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الله تعالى يكاو سوى لتلك الله والله ذاك صاروا أشد الناس mafi tsananin mutane a dawatar wajen adawa shi ne nuna fiyayya lillazi na amuru inda ga waɗanda suka yi imani ne lamba ta ɗaya su ne al-yahuda sannan lamba ta biyu sai zina na ku sai mushrike wanda ba su da alaƙa da littafin sama wala tajidanna sannan wallahi za ka samu aqrabahum wanda suka fi kusanci da sassauci ga musulmi mawaddatan wajen nuna musu ƙauna zin da zina amanu masu imani allazi na tsaro inna nasara waɗanda suka ce su nasara ne musamman waɗanda suke kan wanda annabi isa yake kai masu saukawa Allah ya ce ka. wannan ya faru saboda bi anna minhum qissina a cikin akwai malamai ورهبانا sannan akwai masu ibada wa annahum la yastakbiruna Allah yake kuma ba sa girman kai Allah ya fara da lamu wacce malaman lugar larabci suke ce masa lamun asbun mabniyin alal fathi littisalihi bi nun at-tawkid as-sa'ila wa nun at-tawkid as ضمير مستتر وجوبا تقديره انت يا رسول الله او انت ايها السامي كي ان من سوراري تبنى عاشور اتكن التحريم والتنوير يسي واللام في لتجدن لام القسم سيتي يقصد بها التعكيد الله هنا نكون كرفة الرتيل إذا bayan wazadat kunun tawkid tawkida bayan zalamul asmi sannan kuma aka sake kawo nuni ta tauki da shadda shi ne maf'ulun bin sani muqaddam wa huwa mudafun annas shine mudafun ilayhi adawatan sai da mantutan nuhi منصوب وعلامة نزله الفتحة الظاهرة على حافظه اللام حرف جر مبني على الكسر الذين الاسم الموصول مبني عن الفتح في محل جر بلا آمنوا في فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فاعل اليهود حين مفعول به أول مؤخر ولا كان إيه الكلام هكذا إن كذا ما تكي الشد شين مفعول به أول سنن اليهود حين مفعول به ثاني ليس هنا da haka zai zamanto wannan malamai suka ce kalamun ne musta'anabu sabon zance ne masu wanda Allah ya koro shi ne ta nufi ahalin kitabi har Allah ya raba maka ahalin kitabi bin nismati ilal mawaddati lil mu'minina an gane da suwa suka fi dama dama ga mu'mine wata ɗari tsaba'ihil yahud sannan Allah ya ƙara tabbatar maka da munin abin da yahudu suke kai ne harikatin nasara wa suhulati wato in siya ihim lil haƙƙi. da kuma yadda su suka da sauƙin karɓar gaskiya sama da yahudu ai ba ushe da yace maka yahudu ba ba to matsayaci da gaske abin da ba ushe ke faɗa da gaske haka abin ke. sannan a cikin wannan ayar za mu ga cewa akwai alismul mawsul da hudu adawatan lillazina sannan wallazina ashraku kuma mawaddatan lillazina amanu la'allazina qalu inna nasara al-ismu al-mawsul cikin wannan ayar guda hudu da aka dinin razi yake cewa wallamu fi qawlihi la tajidanna lamul qasmi wat taqdir taqdirin zantan shine qasaman innaka yahuda Allah ya ce ina rantsuwa wallahi za ka samu yahuda والذين da المشركين أشد a عداوة مع المؤمنين sun fi kowa tsananin tsiyayya tare da masu imani in ji Allah. Daka wannan jimla tana ta jidan na la mahalla da hajewa da kasamin muƙaddare. Daka sai fi'ilin wajada tun da ai taukilinsa a ibn ashur yace wal wujidan huna wujidan qalbi wa huwa min af'al al-ilm wujidan ne wanda yana daga cikin af'al al-ilm haka asalin sa mubtada da khabar ne kamar kace al-ilmu nafi kaga al-ilmu mubtada an-nafi khabar lokacin da zaka shigo da wajada sai dai mubtada da Kabar kamar yadda su maqulun bihi guda shi yasa sai nake cewa jattul العلم سيلم مفعول به هل أول النافع سيلم شيء مفعول به والثاني سنن دام هكا وسعيون سكعون فمن ولتجدنه أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من الأبابعين وعمر وكما الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا هو شين في محل نفس به الأول مكتوبا شين مفعول به الثاني علم وجد حقا يجد أمر شين يجد وجدا وجدانا وجدة وجودا موجدا وجد وجدة لك مصادر إنسانية da aka ismul fa'il wajibun ismul maf'ul maudu. to akan ce waje da wajada fulan wajida masdar shine idza hasana in yi bakin ciki sannan akan ce waje da bihi wajidan shine idza ahabba idan ya so shi sannan akan ce waje da wajada matlubahu wajidan wujidan wujidatan wujudan wujidanan shine idza asabahu wa adrakahu wa zafara bihi in kana neman abu ka samu sannan akan ce wajen da shi a kada shi ne idan allamahu iyahu in ya sanar da shi abu sannan akan ce wajen da kula da wujidan wujidatan shi ne tsara zamani in ya zama to yana da dukiya sannan akan ce wajen da alaihi mawujidatan shi ne idan gadiba in ya fushi sannan akan ce wajattul ilma nafi'an wani mawaƙi yana faɗa yana cewa wajadar matsluba kulka wa'ada وورمت يجده كسرا بدا يجده بالضم جيم وردا لعامر بلا, بلا نذير وجدا ويجد المال بكسر كوعد والكسر والدم لجذبان ورد كذاك في الحب وفي الحزن أتى مثلث الماضي بتاج أثبتا سنن عدد الآيوين لسجل علاقة da wannan mada ta waje da a cikin ƙwarani in ka bukin da farko inda ya fara cikin suratul baqara wala tajidannahum aharasan nasi ala hayati zuwa inda ya kare a cikin ƙwarani daga nan ba za ka samu abin da yake da alaƙa a cikin wajen ba ko mujaji ya jiri shi a cikin suratu abin nan inna Allah yake alam ya ji ka yatiman a nan ne karshe da ka gaba ki dai waje a cikin Qur'ani guda 37 a cikin kuma ma'anan waje da wayo yana komawa zuwa ga ma'ana guda kamar haka na farko akan ce al-isabatu wal musadama wato samun abu ka ci karo da shi ka same shi yadda yake وما يدعى الهدف ليس إني وجدت مرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم لكم ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسوب ووجد من دونه امرأتين تسجدان على ما فضلكما قالتا لا نسي حتى يسر الرئاء وأبونا شيخ كبير سنا أقول وجد دمعنا العلم kaman wanada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وعذن معذل بينهم ان لعنه الله على الظالمين صنع في الوجود akwai wajada da ma'anin alistika iya abu da haka nan ne za ka ga ana yana karatu ya shi da aiki ya ce fa mallam ya وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين توبة من الله ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى wannan da ma'anin alistida sannan akwai al samun dama kaga wancan in ba za ka iya ba wannan kuma samun dama Allah ya ce mana askinu hunna min haythu sakantum min wujudikum ku zaunar da mata inda kuka yi mai inda kuke zaune inda Allah ya ba ku ikon za ku iya sa ba haƙƙin mace ba ne in kai a wuri. na ka aure ka ce dole sai ka jira mata biya a haya za ka iya samawa to kama haya shine min wujudikum inda kake da iko don Allah ya kawo wadan ka gina gida ba sai gina ba ba haƙƙin ta ba haƙƙin ka shine sai ta nemo inda za a zauna shine min ko. sai dai kawai kai kokari hakuri da ta da masu gidan haya ba zai yi ba ka ɗauko 'yan mutane sabatta bi shekara sai masu gida sun mata sun da barazanar wasu mata kaya kwa an fahimta yi musannan sai wannan suka ce ma'ana ta ainihin wato shida da ma'anan alƙira yana cikin abin da nake faɗa kwanan nan a wata munasaba wata asali karatu muke da ɗalibai na wata-wata da shi na zo kan wata aya sai na jefa wata tambaya daga nan kuma sai na samu cewa da yawa ana fahimtar abin da yake fahimta kuma yana daga cikin abin da wasu ina zan kawo abu guda ɗaya yanzu yana daga cikin ma'anar Allah ne ya ce wa wuce alkitabu wa tara da mujrimi na mushribi na mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa Allah sai ya ce wa wajadu ma an yuhadara me ma'anar wa wajadu ma amilu hajira za su samu ku da haka kurma malaman da suke ba shi wanda dole ma'anan wa qara'u ma ma wa qara'u sai sun karanta duk abin da suka samu a littafi saboda siyaki inda ai malin halar ka la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa Allah ya yake wa wata juma'a ne muhadara abin da suka samu a halitta a rubuce a littafin su mutum su ya karanta shi Allah ya yake wala yuzlimu rabbuka ahad da haka wannan shine abinda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa sai ya ce ko ta tajidanna Allah za ku samu ashaddan nasi adawatan mafi tsananin mutane wajen kiyayya da addinin musulunci wallahi su ne yahudu bisa hadisi ya tabbata banza Allah ya ce ba yadda za a yi da ba yahude da musulmi suke an taba sai shi kaga tunanin kiyayya bai kwabda saboda tsamar bala'in kiyayya Allah yahudu yahudu a gashi kana ganin mutane ba yawa suke da shi ba amma sun zama wa duniya matsala sun zama an fashi mara an ta'adda lamba ta ɗaya ya dawo wani shi yake sa wa mutane suna suna yin ta'adda wanda a tarihin ta'addancin su shi annabawa ne da shi ba eh? sannan duk sanda kai alƙawari ba sa cikawa inda Allah الذين ينقضون أهله في كل مرة ba sa jin tsoron Allah ba sa ina yi sai kuma su ne aka dawo inda kuɗi yana hannunsu da abubuwa su suke tafiyar da su suke tafiyar da duk abin da za su samu kuɗi shi ke gaba yana daga cikin rigimar su da annabi ko da manzo Allah ya samu yahudawa samu larabawa suka a madina amma da suka zo suka yi dominatin ɗinta suka taba kamfanoni na riba suka riƙe abubuwa wallahi shi ne ta kai balarabe za a ɗaura mai aure da mace amma sai an kawo ta gidan bai gube ya kwana da masu yi gudu wannan fatin fuka kafin musulunci ya tsoka shi yasa kaga ai Allah bai yi magana riba a Makka ba sai da aka taho Madina sannan ya dinga magana da ya kula da riba a Allah ku dai na cin riba ninkin ba ninkin waye yawan mutanen nan ta gashi nan da ƙarfin bala'i sun tsaka ba mana riban nan ko ina wani ma ko ka sani ko baka sani ba sai an tsaka ba maka riban nan sai gashi saboda sharrin mutanen nan ba na eh kisa ga mahaushi dai ku bisa abin da ni da an da yahudi da ya za abu bai gane wa sai ce ko ga yahudawa Ya ba firgita mutane to da haka zamu ga cewa sannan Allah ya sake rantsuwa ya yace wala danna, sannan za ka samu aqrabahum mafi kusanci mafi ya taushi mafi ya sauki mawaddatan ga masu wadan soyayya للذين آمنوا بما إيمان الذين قالوا إنا نصارى وإن سكتي مو نصارى يسا ما لمن بلاغا سكتي أكان عداوة ومودة بينهما طباق أصاب الناس في مصر الطباق أو جمع لمن بلاغا منين الطباق شيني هو الجمع بين اللفظين المتقابلين في المعنى شيني اللفظ لقدابي صحبه wa'inda suke mutaqabilai wato cikin kalubalantar juna a wajen ma'ana domin ka ga tsakanin adawa da Soya, ai akwai kalubalantar juna ko A huwa wa'ani akwai haqiqi wa ibaru fattaqabul haqiqi to shi kansa attaqabul haqiqi anwa'un akwai taqabul sabar akwai taqabul wanda yake kishiyanta juna kaman fadin Allah ta'ala wa annahu huwa abaka wa abaka kaga tsakanin dariya da kuka ai suna kishiyar da juna ko Allah ya ce shi ke sa dariya sannan shi ke sa kuka sannan akwai taqabul ijabin wa salbin akwai taqab wanda ke fuskantar juna wajen korewa da tabbatarwa kamar kul hal yastawi alladhina na ya alamu? la ya'lamun innama yatadhakkaru saboda ai tsakanin sani da rashin sani kishiyoyin juna ne ko wannan tabbatarwa ne wannan wa korewa ne sannan akwai taqabulu adamin wa mamlakati akwai taqabul na rashi da kuma mallaka kamar wa ma yastawi al'a'ma wal basir kaga ba za a haɗa makahu da mai gani ba sannan akwai taɓabul tabayi kamar a ce abul hasan safiyu rasulullahi wa ibnuhu habibuhu sannan akwai na biyu taqabulin itibariyan akwai taqabul wanda yake lura ake yi da shi ba haƙiƙi bane kamar wa annahu huwa amata wa ahaya kaga amata wa ahaya sannan akwai suwar tibaku ya kuna tibaku bayna sunaini akwai attibaku tsakanin sunaye guda biyu Kaman huwal awwalu والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم من وتحسبهم أيقاظا وهم ركون سنا أقوى الطباق بين الفعلين كمن فقن الله تعالى دمكتا وأنه هو أبهك وأبك كمن ثم لا يموت فيها ولا يحيا سنا أقوى الطباق بين بين الحرفين kaman ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن كمن لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت سنا اكو اباق بين اللفظين كمن ومن يدل الله فما له من هذا سنا اكو بين بين فعل واسم كمن او من كان ميتا فاحييناه هذا ميتا سناني امامي a hayina hu iri sannan akwai bainat min wa fi'ili sannan tibaqul ijabi atibaqu na al ijabi tabbatarwa huwa ma lam yastalif fihi bidan ijabun wa Shi ne waɗanda yake kishiyoyi ba su saɓani ba wajen abin da ya shafi tabbatarwa da korewa kamar kullum lahun mamalikar mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير فانا اقول اباق السلب شين هو ما اختلف فيه الزيدان wanda kishiyoyi suka saba wajen tabbatarwa da korewa da haifi yajma ubaina fi'ilai yadda zai hada tsakanin fi'ili guda biyu min masdarin wa'i daga masdari guda daya ahaduhuma ɗaya ya tabbatar ɗaya ya kore ko wani lokaci ɗaya wato ɗaya ya tabbatar ɗaya ya kore kaman kuna minan nasi wala ya kuna minan lahi kaga kuna minan nasi wala ya kuna minan lahi kaman ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati ghafilun kaman amman huwa qanitun ana al-layl sajirin wa qa'iman yahzuru al-akhirah wa yarju rahmat rabbih ko kuma ɗaya zama umarni ne ya hani kamar ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya kamar kuma yana da alfiya da ya rubuta idan kasan dan maliki yana da alfiya ta nahu to ɗalibai sai a daji alimamu suɗi yana da alfiya da ya rubuta a kan balaga baiti dubu da shida ne shi ne hukudun jima da haka da ya zo kan wannan babin yake cewa ilmul badi ma bihi kad urifa lokacin da yake maganan alfannu salihu fanni na uku ilmul badi ilmul badi a bangaren balaga shi ne yake cewa ilmul badi ma bihi kad urifa wuduhu tahsinul kalami innawa مقاتلا ومطابقا وقصده جلي فمنه لفظي ومعنوي منه ارتباط بالسداد مائل الجمع بين اثنين ذي تقابل في جملة من نوع أو نوعين اسمين أو فئلين أو حرفين فمثل الآن وهم رؤوس يثبت وله تعديل سباق منطق سباق موجب تفشى ولا تفشى وذي التسبب قلت وقيل الشك في السباق أن يأتي اللفظان بالوفاة وإنما يحصل مع مزيد وله مستقاب والتهديد هذا الإمام السعودية da haka ɗalibai sai su je su nemi ƙudin jima na imamu su akwai wata aya cikin ƙur'ani ita kaɗai sai da ta haɗa kununul balaga kusan guda 21 amma ran faɗi kunun ɗin ne kawai ɗalibai sai su je su nemi aya cikin ƙur'ani su ga wata aya ce na farko akwai almunasabatu at-tamma kamar yanzu kana buƙatar sanin ne munasaba a gidan balaga akwai al shi ne na biyu akwai al sannan akwai al'isharatu. akwai al akwai attamsiru akwai at shi ne na takwas akwai at akwai al-intirasu al-intijamu husnul tanfiq ikhlafu al al’ijazu a tasiru ta hazimu bayani al’ikiradu al’inayetu a ta’ari da al’ijazu wata aya ce guda iya cikin ƙwararri ta haɗa waɗannan ƙururin balama guda 21 sai ka nemi kowace aya ce allah maɗaukakin sarki al’adawa mun san shi ne fiyayya ya faɗa mana cewa dama wa min allazina in inna nasara akadna mithaqahum falasu haddan mimma na bai na agaraina bainahum al'adawata sannan Allah ya ce wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra wa alqayna bainahum al'adawata sannan sai nan da yake la tajidanna ashadda an-nasi adawatan kuma inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata da wala ta saula hasanatu wala sayya'a idfa bil lati hiya aqwam fa idan lam bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyul amin sai kad kalat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawa kaga kiyayya kenan to sai sa sai ta haɗa? abinda malaman balaga suke ce masa asibahu adawatan sannan sai mawadda kishiyar iyayya sannan ga kuma ba ga kuma soyayya to sannan sai Allah madaukakin sarki yace wala tajidanna aqrabahum mawaddatan mawaddatan shi kuma masdar ne na wadda ya waddu akan ce wuddan wuddan sannan eh, wadadatan wadadan wududan wudadan mawaddatan wannan mazdani na fi'ilin wadda almawaddatu shine min alwuddi daga alwuddi ne in an ci alwuddi huwa alkhalisu huwa khalis almahabbati shine zamanto an tsoyayya shi yasa ya zamanto daga cikin sunayen Allah sai zamanto akwai alwadudu Allah ya ce wattaqiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud la ka bi ma'anan wato alwadi wa bi ma'anan almu'al wannan alwadu shi Allah awwaliyansa suna san shi sannan shi kuma yana son bayansa shi yasa yake wa huwa al-ghafuru al-wadud kaga nan sai ya hada gafara da soyayya dan me saboda Allah ne kai za a mun abubuwa da yawa in ka tuba ka koma zuwa gare shi har yanzu yana san mm. a matsayin ka da bawa matsalar tsakanin kai da shi shine ka ki komawa ka tuba sai sa ai za mu ga cewa wannan ayan ta wa huwa al-ghafurur wadud shi Allah mai gafara ne masoyi ne tana cikin wata sura ne ba tana cikin suratul buruj ba ne me dalilin da ta Allah amfani da huwa al-ghafurur wadud ai mutanen da ake wa wannan kisan a wancan lokacin gari ne ta sukutun guda suka yi imani da Allah sarkin gari ne sa aka haƙa rijiya aka kunna wuta ya koma gefe aka ba mutane zaɓi ɗaya biyu ko kai rinda ka babbar addinin musulunci ko ba ka da zaɓi sharo kai su haɗa wuta shi yasa Allah da ya tashi zai magana sai da ya rantsuwa ta kunne wasu sama'i za su yi ya rantse da sama wacce take da tsinarin da ake lissafin shekara da su sannan wal yawmin maw'ud Allah ya rantse da wunin da sun ya sannan wa shahidu wa mashhud ya rantsuwa da wanda zai shaida da wanda za a ba da shaida a kan su sannan ya ce kutila ashabul ukhdud waɗannan ma abuciyar rijiya da wuta an tsine musu saboda annabi zatul roƙo, Allah ya ce wuta ma abuciyar ruwa irin kuma alaiha qud lokacin da suka zo gefen da suka samu guri ma suka zauna ko kuma alama ya fa'aluna bil mu'minina shuhud abinda suke wa masu imani ba wai turuwa suke a'a a gaban su aka yi sannan wa ma na tsamo ba komai ta suke musu wannan alamar da illa an yu'minu billahi ce dan sun imani da Allah ya faɗa maka wani shi yake al na magwayin da ya fi ƙarfin kowa godajjen da in ba wanda ya gode ne shi ya riga ya gama gode makansa sannan da ya gama sai ya sake faɗa maka in baka san waye al'aziz nan ba allazi lahu mulku samawati wal ard wanda yake da mulkin sama da ƙasa wallahu ala kulli shay'in shahid nan ba wani abu da za a yi Allah zai ganin me ake yi sai yake to innal ladina qatalu almu'minina Wannan suka wa mu'mini maza wannan azaba wal mu'minati da mummune mata sun malame mai tsoro matsalar shi har yanzu ɗin tuba su kai to tun da ba su tuba ba falahum azabu jahannam walahum azabul hali shi yasa al-imamu hasan al-basri yake cewa ka kalli tausayin Allah da jin dan Allah yadda wasu za su kama waliyan shi su kashe kuma yana da ikon komai yana iya yi amma matsalar ta tsakaninsa da su waɗannan hanyar da in tuba suka yi da sun tuba ba zai faru shi kenan yasa a cikin ayin nan ya sake faɗa maka cewa huwa daga furul wadu wannan bannar da suka yi da sun tuba sun dawo zuwa ga Allah hanyar da waɗanda aka kashe da waɗanda suka yi kisa duk bayan sa ne shi kuma waɗanda suka yi kisa in sun dawo sun kofo zuwa gare shi shi har yanzu yana son kayan shi saboda al-mulku mulkuhu wal amru amruhu wal khalqu khalquhu halitta ta safi al'amari hannun shi shi yasa yake la yasalu amma yafalu in yi abu kada wanda ya tambaye shi amma hukum yasaluna su mutane su idan sun yi su za a tambaya to daga nan ne aka samu wadda ya wadu shine In ta kaman wadda kafirun min ahlil kitabi sannan Wood shine soyayya inna ladina amanu wa amilu salihati sayaj'al lahum ar-rahmanu kaman wadda kathirun wadda alladhina kafaru yatakkuluna an aslihatikum wa amti'atikum faymiluna alaykum maylatan wahida haka fi'ilin da yake da alaka da wannan maddan za mu samu kusan guda 28 ne a cikin alkur'ani amma masdarin haka wala'in أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما هذا مودة حين وجن إنما اتخذتكم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا لكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة da kuma zalika alladhi yubashshiru Allahu ibadahu alladhina amanu wa amilu salihati qul la as'alukum alayhi ajran illa illal mawaddata fil qurba sai kuma ya ayyuha alladhina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum tulquna ilayhim me ma'anan tulquna ilayhim bil mawadda eh ana jefa musu ne soyayya haka ne amma ba soyayya ba ka koma siyaki na sababin nuzul shi zai nuna maka haka haka tulquna ilaihim bilma wanda kuna ɗaukar wasiqa ku rubuta ku aika musu sulhu musulmi shine tulquna ilaihim bil mawadda وقد كفروا بما جاءكم من الحق يقولون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة saboda ka koma isar hatin ibn abi balta a tafiya nuna maka ya manzo Allah ne yake shirin zai tafi nan makka zai yaki sai hatin ibn abi balta a tafiya samu wasiƙa sai rubuta sai ya aika mutanen maka cewa su shirya ga annabi yana zuwa ba shi wani annabi ya tashi Ali bin Abi Talib da Khalid bin wani da sun gida yace su ji akwai wata tsohuwa ta tafi wata mata da wata wasiƙa su je su karɓo suka taso suka cin mata ta yi rabin tafiya kamar daga makka zuwa madina ta ci kilomita ɗari 200 wani abu suka ce ta ba su wasiƙa ta ce babu suka ce wallahi wanda ya ce su karɓo wasiƙa ba zai musu ƙarya ba sallallahu alaihi wasallam annabi ce akwai abu kuma su kuma su cewa annabi a koma ba ka ala maganar banza ce ba zai yi ba suka ce ko dai ta ba su ko in zai kai da ko tsirara za su yi masa amma wallahi manza Allah ba zai ci ba kai ba su koma su ba su shine sai ta kwance kiɗanta sai ta ɗauko wasiƙa sai ta ba su sai suka dawo da ita garin makka sai aka kira hatsin ibn abibal ta'ada da Allah masa hatsin me yasa sai haka yace wallahi rasulullahi ba na yi haka ba ne don munafunci ko dan din addinin ka ko don an ce ka san ni asali ba dan makka ba ne. Ya ce na buru iyalaina da dukiyata amma ba ne da kowa ce na yi haka ne don su ɗauka ina tare da su amma la lallai zan tare da su lokacin na ai umar iza bari ishe da ani adribu unqa hadal munafiq ya rasulullah balli in daɗi wuyan wannan munafiqin sai manzo Allah ya ce masa a'a galin shi ai wannan mutumin umar ya faji yakin bada, kuma Allah ya ce da Allah la ilaha illa ala ahli badar fa qala i'malu ma shi ya bi yakin bada. to kaga lokacin da ya ce wa annabi bai yi ba don munafunci ko don wani abu yadda Allah ya sanar da annabi cewa an tafi da wasiƙar da akwai wani abu a zuciyar shi sabanin abin da ya faɗa da Allah ya sake faɗa wa annabi ta ƙarya yake to a wannan siyaƙi ma'anan turƙuna ilaihim bil mawadda ya za ku ɗauki wasiƙa ku rubuta ku aika musu wacce za ta bayyana sirrin musulmi shi yasa kaga Allah ya ce wa ana wato ƙarshen ayar Allah madaukakin sarki sai ce wato wa in kuntum jihadan fi sabili wa ibtida'an tusiruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytu wa ma a'lamtu to kun ga daga nan ne za ku fahimci da yawa wajen tafsiri ana fa tukin iya gangara hmm. eh saboda inda a ce ƙaunar su haɗin yake matsala ne saboda ƙaunar wanda yake matsayin Allah ne ta ba shi damar da za ta ruguza addini Allah wannan kafirci ne ko ba kafirci ne kafirci ne idan ka gane ba kafirci bane shi yasa da Allah zai buɗe ayar sai da ma yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda ya ku dauki risala ku rubuta ku aika musu wa qad kafaru bima ja'akum min bayan kafarta da abin da kuka zo da shi na gaskiya wannan duk ba za ka iya sani ba sai ka koma su yaƙi da asbabun nuzul sannan za ka iya gane wani ka zo fassara qur'ani kun ba haka ba ka za ka zo kai cikin tsinti a gangara shi yasa na ce daga cikin abin da ya cutar da addini nan kasan kaga fassara aya ko hadisi direct translation to mu ba matsala ne yanzu kaman kalman wud da muka kawo yanzu innal na amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum rahmanu wadda amma kun sabi bi qur'ani kaman yanzu wa qalu la tazurunna alihatakum wa la tazurunna shi kuma wadda mai kaga wanda bai sani ba sai ɗauki dauki to ma'anan soyayya bayan ko suna ne na wani abu shi kuma ba soyayya ba ne sunan gunki ne da ake bota mai ko mutumin kirki da wasu gane suka mayar da shi suka mayar da shi gunki Allah ya ce mana a asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda wallahu qadirun wallahu ghafurun kaga nan soyayya ne wannan ainihin wato shi ne. wani mawaƙi yana cewa walam ma bada liminka Allah mawaddatan kasu abki min diya'i mawaddati ya ce walam ma badali yayin da ya bayyana gare ni minka daga gare ka Allah mawaddatan na gane ba wata kauna tsakanin ni da kai yake na su sai na ja baya abaki ina kuka min biya in wanda ke saboda tsoro ta soyayya da na tsaya ina mata sannan wani ya sake cewa fa da aqaduna ma al mawaddatu huddaru wal aqrabuna bila mawaddatin azzahu fa da aqaduna mutanen da suke nesa ma al mawaddati in za su zo su rabe ka su nuna maka tsawayya ta tsakani da Allah huddaru su ne suke halacce su ne waɗanda ya kamata amma wal aqrabuna bila mawaddatin zahu da suke na kusa da kai in dai ba sa kaunar ka tuni amfanin su ai ba su da amfani ko sannan wani yake faɗa yace ramatni bil khiyanati fi wudadi wa kuntu ala mawaddatiha aminan yana maganar wata mata yana cewa ramatni ta jefe ni da in fi wudadi a cikin kaunar da nake mata amma wa kuntu ala mawaddatiha aminan ni kuma na kasance akan kaunarta ni babban masoyi sannan wani mawaki yake faɗa innal mawaddata la takunu mawaddatan hatta takuna mani'atal arkani innal mawaddata soyayya ba za ta taba zama soyayya ba hatta takuna mani'atal arkani shi ta zaman tana da manya-manyan gishi ɗan da suke rike ta ana ta samun matsala sannan wani ya ƙara cewa ya sirru mawaddati wa yutilu hajri wa yamzahu lil mawaddati bil hawani sannan wani ya ƙara cewa lita'alama anni lil mawaddati hafizun wa ma lil yadayn al husna da dai ya kanunu yace lita'alama dan ya san cewa anni ni dinnan lil mawaddati hafizun san da nake masa da ƙaunar da nake masa ina kiyaye shi wa ma lil yadayn al husna saboda haka da dai ya kanunu abin da ya min na alheri ba yadda za in kangare masa sannan wani ya ƙara ta faƙulti lahu innal mawaddata bainana ala ghairi fushin wasafa'u qadimu ذاك الزمان الذي فيه مودتكم فقد تبدل البعد الأهد أزمانا يا ربي لا آل المودة جاهلا لأسماء فاصنع بالذي أنت ثاني ولن الله يجعل ربي شيء تقولا وتما تصل من تأسماء يا ربي يا الله la mawaddata jahilan wallahi ba zan taɗaita soyayyar ba kuma ina mai mugun wurin gurin santa da asma'a da san da nake ma asma'u da ka fasna ajil ladhi anta sanu Da ka Allah ni dai ina san ta ka duk abin da zaka bauta mu غيرت ƙalla والإخاء وقل السرق وانقطع الرجاء sannan wani ya ƙara cewa ya mutuna ko ya dimuna almawaddata ma ra'auni wa yabqa al-wudd ma baƙiyar al-liqa'u sannan wani ƙara ta kullu mawaddatan wa mawaddatin lillahi tasfu wa ya yasma al-fisqil irka'u sannan wani ya sake cewa yafshuna bainahumul mawaddata was-safa'a was-safa wa qulubuhum mahshuwatun bi aqaribi akwai wani lokaci ya fi shuna bai yafshuna bainahum mawaddata was-safa mutane sai su dinga yada soyayya a zahiri tsakaninsu amma wa qulubuhum zukatansu mahshuwatun cike take da siyayya bi a tsari siyayya wata irin ta kulani inda haisa na sabulu ya wata magana cewa jama'a mara ɗakin fa alheri ya ce sharri ɗan uwan kare ne kullum sai ka gane da mai shi ya ka yawo ya ce in ka yi gardama ka duba ga kunama ita ka haihuwan yan shari in da fi su fara shi da nita ko kuwa yawwa da ai bincike ya nuna kunama da ta yi ƙasa lokaci ya yi ta fito ita kuma lokacin barin duniyar ta yi duk ƴaƴan da ta haifa a jikinta za su koya ne shi yasa yake sharri ɗan uwan kare ne kullum sai ka gane da mai shi ya yawo. da an ta yi gardama ka duba ga kunama ita ta haihuwar ƴan sharri inda su su fara shi gare ta yawwa an fahimta yi yawwa da ne nan gurin da Allah ya ce na qalu inna nasara wanda suka ce mu nasara ne ibn al a littafin sa masu masir fi ilm tafsir yake cewa to shin wannan da aka ce kalu inna nasara shin ya ga mai dukkan kiristoci ne ko ko irin suna jashi ake nufi ne to ne. wato wasu malamai suka ce a'a ana nufin najashi ne da mutanensu waɗanda suka musulunta ita ce magana abdullahi dan abbas da sa'id ibn jubair wasu kuma suka ce a'a annahum qaumun min nasara kanu mutamassuki na bi shari'ati isa wasu mutane ne daga cikin nasara wanda suke rike da shari'ar annabi isa ma da'a muhammadin aslamu lokacin da annabi muhammad ya zo sai suka musulunta wasu suka ce a'a kai ya game ya halatta an yura da bihin nasara da annahum kanu aqalla mubaharatan lil mushrikin min rajul zai iya daukan dukkan kiristoci kuma hakko bai abinda waki iya nuna shi dai kirista na asali yana da alaƙa da littafin sa ba jahili ba ne aka samu yana da sauƙin gaba akan musulmi sama da waɗanda ba su ba kun banda nan najeriya za ka baka rikita mana abubuwa ko ana rikitawa hmm. da mutan kaduna da ake zaune lafiya a wasu gurare ba a zo an siyasantar da abubuwa ba aka kawo fitina da tashin hankali saboda biyan bukatar wasu inda kama wannan matakin da ta zo ta ɗauka cewa saboda an ba da hutu za ta tafi kotu ai kaga mataki ne na a kawo fitina ba mataki bane na a zauna lafiya to haka aka zo maganar shari'a a jihar kaduna sai da aka ce an kaddamar da shari'a bayan yayin shari'a ba wu jiha kaza za a kaddamar da shari'a ku gane su ba maƙiya Allah ko ba shari'a za a yi ba a ce kawai abu yana ɗauke da sunan addini ta musu da hankali to da ka yanzu a makaranta babba ai akwai doka ta kotar diresin ko idan ka zo ka ce a makaranta babu ɗalibin da zai sake na ɗaliba yin shiga mara ke zo makaranta ita saboda doka ta hana za ku zauna lafiya da mutane amma kana cewa saboda musulunci ya hana wannan ma baka kai tsammanin zai fi kuyi rigima da kai wata yari ba don kuma saboda sunan sunan musulunci kaga yanzu gwamnonin nan da suka fi sun ba da hudu da cewa suka yi sun bayar ne saboda musulunci ya ce na rantsi da Allah da hanyar ba daidai rigimar nan ba amma dokar kasa suka amfani da sai suka ba da shi kenan kanan ta zauna sai da aka ɗauki lokaci mai tsawo ana ta sanarwa san maganar shari'a ba ta shafi wanda ba musulmi ba musulmi kaɗai ta shafi ranar wata litinin malam aka yi gangami aka cika garin kaduna a shi malam kawai an riga an yi shirin da an zo daga nan da sunan zanga-zanga a kashe fada kawai wannan fadar ne dawo aka kashe adadin na al'umma mai yawa kuma matsalar najeriya ba a hukunci daga baya bayan an yi rigiman adadin mutane mai yawa sun mutu an gane waɗanda suka yi da waɗanda suka sa hannu kuma shi ke babu abin da ya faru wanda kirista kiristan gaske ne kuma ba jahili ba ne ba ɗora shi akan cikin tsira ake da yana da alaƙa da addini na shi ma babu ɗin za ka samu yana da sassaucin matsala akan musulmi yanzu sanda muka je ghana mun ba togo muna tafiya a ƙasa da muna tafiya a ƙasa sai motar mu ta samu matsala don motar mu ta samu matsala inda muka tsaya missionary school ne tun gane can Allah ya ce muke su ba su ga su akwai kiristoci don ku gane cewa wani abin in ku shi don shi ake kuma ko a nan Najeriya a arewaci ya ko jihohin da su suka shahara da wannan rigima akwai jihohin da zaka samu akwai kiristoci ana zaune da su lafiya ba a rigima da su kuma suna da adadi mai yawa akwai kabilun da fitina a jikinsu take sai suka raba ta gawa da addinin kirista wanda ka sai a ɗauka addinin kirista ne ke sa su fitina bayan a fitinan nuni shigowa suka yi da fitina cikin wa cikin addinin kirista ba addinin ba ne ya koya musu wa fitina ba haka muka zo missionary school din nan muka yi fashin da yake gurin akwai inuwoyi kuma sun gane mu musulmi ne muna ka lokacin sallah na yi da suka fahimci kamar sallah da su suka je suka ɗauko ruwa suka kawo mana suka ɗauko abin shimfiɗa ƙato suka kawo suka ce gashi nan tunda dai sallah za mu yi bismillah ko kuwa kaga wannan sai nuna maka cewa akwai kyakkyawar alaka so haka ya kamata a ce duk wani malamin addinin kirista a nan ƙasar da malamin musulunci addini kowa ya riƙa nashi amma a haɗu a yi abin da zai taimaki ƙasar nan ta zauna lafiya da ba addinin da zai ci gaba da yiwa in ana cikin fitina ba kwai shi ba yadda za a wannan addinin ya yi ta shi yasa fakarudinin razi da ya kawo wannan na ɗayan sai ya kawo na biyu sai yake cewa ya yi doguwar magana kuma daga cikin maganar da yi ya ce dalilin jesa ko ga wajen munin aƙida su yahudu suna cewa uzairu Allah ne wannan yahudu suna cewa uzairu ɗanwa Ɗan Allah amma kiristoci suna da me Allah uku Allah ɗa Allah uba Allah rubiwa ta fuskar munin aƙida, da wanda ya ce uzairu ɗan Allah ne kwara da wanda ya ce Allah uku Allah da Allah uba Allah wa rubi mai ƙarfi wanne ne ta fuskar aqida ya fi muni eh wanda yace Allah nawa to amma menene dalilin da yasa duk da haka ta fuskar munin aqida gara su wajen kusanci da musulmi da waɗancan yahuda sannan ta fuskar ilimi yahudu sun fi ilimi sama da su amma me yasa Allah yake gara su da waɗancan saboda tare da haka sun gina wa kansu wani abu na ƙoƙarin gudu akan duniya shi yasa kaga Allah ya faɗi cewa rahabani ya tsinista da uha wannan rahabaniyancin tsabin gudun duniya da suka kirkiro Allah ce ma katabna ha alaihi illa tiba arjuwan ba mu muka wajabta musu ba sun kirkire shi ne dan neman yarda Allah amma fa ma auha haqqal ayata to mutumin da a addinin sa zai zo ya kafa wani abu wanda yake da alaka da ya zai guje wa duniya shi yana da sauƙin matsala wajen mu'amala da wanda ya buɗe wa kansa neman duniya ta kowane hali wannan duniyan ce za ta sa babu abin da ba zai iya a kanta ba shi yasa ka ga yahuda Allah ya ce wala tajidannahu wallahi za ka same su a harasan nasi ala hayati wa min alladhina ashraku sun fi kowa kwaɗayin yadda za su rayu wannan abin akan duniya ne ya zamanto babu abin da ba za su iya a kanta ba shi yasa kaga Allah madaukakin sarki ya nuna cewa waɗannan duk da matsalar su a nan bangaren yayin da ya zamanto ba su da alaka ba su dallasa kansu da neman duniya ta kowane hali ba to gara su da wa'ancan yahudawan in ji Allah subhanahu wa ta'ala da shi sa ko musulmi ne kaga ya ɗauki hanyar komai yana iya yi a kan duniya ya riga ya kama hanyar yahudu ne kuma ka duba ha gani in aka samu mutum ya lalace yana musulmi ya sa wa kansa zai iya komai a kan duniya lalame ba zai iya yi ba eh daukar ran dan adam ne adam ya fi komai sauƙi a gare shi ya take mutum ya yanke ya yi gaba saboda duniya ya fi komai sauƙi a gurin sa to wannan shine dalilin da yasa ga Allah ya ce za ka same su saboda sun fi sauki sannan Allah ya ce ya faɗi dalili guda uku kaga yace zalika bi anna minhum qissina saboda tare da haka akwai malamai a cikin su kuma ko yanzu za ka samu adadin waɗanda ake samu su musulunta hatta cikin malamansu a duniya ba a samun adadin wanda ba su yana musulunta to nan Najeriya don muna da matsala ne kuma matsalan ta fuskar waɗanda suke da'awa ne ni na sani za mu je wasu gurare da'awa wala kana iya ganin fasto shi zai musulunta amma ya saba da wata rayuwa a baya kauta ake da shi in ya baro nan ku kuma ba ku shiryawa ba shi kenan sai a raba mai hankali sai a yi ta fulani an ce mai ga shanu na biyu da aljanna wanne zai ɗauka yake fa an raba mai hankali hmm? eh? ka gani to sai a raba mai hankali sannan wa ruhubanin sannan akwai masu ibada a cikin sannan Allah ya faɗi dalili na uku sannan wa annahum la yastakbirun kuma ba sa yin girman kai ba mutumin da ba mutakabbiri bane in gaskiya ta bayyana daga karɓar ta yana da sauki a gurin su. sabanin mutanen maka da ire-iren su ana nuna lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka zaunar da ƙasar nan ta mu lafiya Allah madaukakin sarki ka yi wa shugabannin mu albarka Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka sanya su su zama rama a gare mu Allah kada ka sanya mutanen nan su zama azaba gare mu yadda farashin abinci ya sauka a wasu gurare ko a ƙasar nan da farashin man fetur shi ma takin zamani Allah ya saukar da farashinsa don manoma su samu sauƙin abubuwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yadda aka fara samun sauƙi na matsalolin tsaron wasu gurare ana zaman lafiya Allah ka dawamar da wannan zaman lafiya duk da ba a fara samun sauki ba muna roƙon Allah ya kawo dauki a samu sauki a wajen dan tsarkin sunayensa wayannan fikintinu Allah ka nuna mana ƙarshen su dan tsarkin sunayensa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين